محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعم الله تبارك وتعالى وليا لكي كدعوة المؤمن المرسي لا تفسير القرآن من الجرمة وما هنا تفسير من سورة المؤمنون muna kan ta dari da daya kafin mu dora kai tambayoyi da tura musu aka yi kuma suna bukatar a yi magana a kansu inda za su ɗanci lokaci abu na farko dai kafin a yi kan tambayar ma sun nemi cewa Allah a ga hankalin mutane yadda waya ta cikin gashin da hantar mutane abu shakka waya wata abaki wata allah ya kawo ta a wannan zamani kuma tana da kaifi iri biyu shi wannan kaifi guda biyu ɗayan biyu ne ko kai ka shi ko kuma kaifi mai ya take tana gantar da mutane da wurare da yawa da ciki shi ne a sha abubuwan da za su amfani kan adam wani lokacin waya ta gantar da mutum ta raba shi da abin da zai masa amfani amma wannan duka ga waɗanda suka zamanto hakan suka ɗauki wayar kuma sun ɗauke ta wata abace wacce dole su ba ta lokaci za a mutum in ya fita daga gidan sama yi manta waya yana tunanin kamar ya manta wani abu kudin sa ne ko wani abu da kuma da saboda an riga an saba da ita an kamu da ita amma da damar tana jagaltar da wasu mutane a kan abubuwan da za su amfani kuma yadda na ke ita wayan nan kai biyu ne da ita wani yana rike da waya ne saboda ya kai biyan kaga shi wannan idan ba a yi sa'a ba ni dai ban san ladan da ake da kuke bayarwa ba san kuma in ba a yi shi ba wanda zunubi dan adam yake ma Allah wani yana amfani da waya karta yake shi kare da yake su yana karta ta waya wasu kuma gurur da hajji sun mamu kuma yana amfani da wayar su saboda ya kira mata matan ma na aure wani yana yin bidiyo kwallo ya rara, ya kira wacce yake so su yi duka kowa da yadda ya ɗauke ta tare kenan kai jin wannan bangarorin ta yanke sannan wani lokacin kuma tana shiga tsakiyar ibadar mutum za a ga mutum ya zo yana cewa allah ne mai girma allahu akbar allahu akbar ashhadu Allah, la Ila, illallah duka wannan yayi yana gaya ma allah ma mai girma irin haka ne ko amma da ka sai ya ta da kabbara ya tsara a gaban ubangiji ya fara yi Allah kirari da alhamdulillah rabbil alamin sai kuma sai ya shigo wani lokacin ya manta ne bai na faruwa da mutane da amma dai dole ka shiga ka da Allah yana faruwa wani lokacin ko ka sa ta asalin ma sai ka jawo maka wannan abu in dai ba vibrating dole ka taba maka tunani haka ne ko haka waya da take wani lokacin kuma za ka ga wani sai ya kasa kashe ta a cikin sallah tun yana da ka farko aikin kira ba zai tsaya ya kashe ta ba don ya samu ya nutsu a rasa ka guda uku na karshe ko biyu da suka rage zai bar ta ne kai haka har lokacin da ta zama cewa shi da ya idan da sallah yana sallamewa yi istighfarin ma da ake guda uku sai waye ta hana shi in liman yake bi kuma dole zai hakura sai an yi sallama ana sallamewa sai a an gane ana sallamewa sai ya tashi yanzu na bar waya kai a kunne ne saboda ina kan nema ne kira ina cikin wannan magana don wata jela ba za ku so in bar ku ban amsa waya ba za ku so haka ba ko yanzu na barta a kulle yanzu haka ina Allah Allah wani ya kira ni saboda in yanke karatun nan ko ba kwa so ba kwa so ko amma dai na kunna ta yanzu na barta kuma so da ke wani ya kira Allah ya sa kafin in gama wani ya kira kuma zan yanke karatun nan amsa a wai dai nuna fara nuna muku illarta a aikace so idan Allah ne aka bugo ka yanke ganawa da shi da kake jin zai faru ko gane ba yanzu ke sa na barta a kunne ta gina kuma shaitan zai sa ba za a kira ba amma ni na fi son ma a kira yanzu saboda mu samu mu katsa wannan karatu watakila kafin na dawo kanta na manta abin da nake so in ka na ilimi hakan zai faru kuma zai faru to me rike tsammani idan wani ne ya kira ya shiga tsakaninka da Allah ya za ku yi wai misali ne yake ba ana yin haka ko ba a yi to me za ka kai ma Allah Allah zai sa wata ya kira eh, ina fatan haka ko kuma yanzu ba kwa son ka kira ko da ba ga irin ta ba to amma idan sallah kake kuma an kira ka wani ya shiga tsakaninka da Allah ya ba wannan kalmomi na ne da zan baka ba ka san wani ya shiga ka da kalmomin da ni zan fara kar a yanke maka abin da kake so ina kuma ga Allah da yake son ka yi masa sallah ba tare da wani ya shiga ba sai wani ya shiga ai ina jin dai kun gane matsalar ko kun gane to kaga da kan samu ne a ce in ka shigo masallaci sai ka kashe dan magana salim ma ba zai fitar da kai inda dai kana vibration dole za ka ji ta to wannan yawanci haka za ka wani kuma ka ga tasbihin ma da ake talatin da uku uku da wasu abubuwa duka ba zai yi ba saboda ɗan kira kawai ya tun a cikin masallacin yana da kan mutane yana tsallaka wani yana wucewa ta gaban kafin wani bai fita ta tsalla duka dai haka za a ga a gurguje yana saurin ya fita yana cewa sallah muke ina masallaci ne to amma kuma ba ba fa sai ya ce wata zai yi hakura ba dan yana masallaci a zai ci gaba da harkar bane kuma ya tafi kenan wannan ayatul kursi da ake cewa in ka karanta ta abinda zai hana ka shiga aljanna mutuwa inda dai ka karanta ta a gurbin sallah yanzu ka yanke duka ka tafi kai baka gane ma asara kake yi ma kanka ba haka ne ko ba haka shawayar tana da amfani amma dai dan adam ya kamata ya musuluntar da ita inda shi musulmi ne kuma ba za ka daina aikin musulunci ba in ya musuluntar da ita in ka zo sallah ka ga ka kalle to ai duk yadda za ta je ba za ta amsa ba haka ne sannan kana zaune kuma akwai waɗanda suke saitawa duk bayan minti biyu minti uku wayar za ta yi tasbihi shi ma sai ya tasbihi kaga wannan ya ci riba ko yawa wani kuma ringin can sama ringin can din sama na ɗan garaya ne wani kiɗan ba indiya ya ɗauko ya saka saboda shi ya burge shi kuma a masallaci a ɗakin Allah wanda ba zai bar wannan abin ne a ɗakin mamarsa ba haka ne ɗakin mamarka ya fi ɗakin Allah ko ɗakin babanka ya fi ɗakin Allah so da haka dai a kiyaye amma dai ba zan kashe wani ba zan bar ta a haka eh, yawa an jani? to sai ya sake cewa abu na biyu kenan ko Ah, yana son a yi bayanin wani yadda mace idan mijinta ya mutu za ta yi ta wannan ma yana da muhimmanci saboda galibi mata da yake akwai jahilci tattare da mu eh, idan mace mijinta ya mutu sosai ta zauna tana jiran wani sai wata mata ta zo ta suka ta a cikin ana yin wannan wannan ba addini ba ne mutuwa take sa mu ta yin ta daga mijinta ya mutu shi kenan tashi da ta sabanin da malamai suke da shi ma shine idan ya mutu ta ji labari ba ranar da ta ji labarin mutuwar sare ko kuma ranar da aka kawo ya mutu za a iya cewa misali ya yi tafiya ya mutu ba ji labari ba sai bayan kwana uku to yau din nan ne za ta fara ta taba ko tun ranar da ya mutu ranar da labari ya zo mata ko yau za ta fara ta taba wannan shine sabanin da malamai suka zo amma babu sabani tsakanin malamai cewa mutuwa kawai ita suke saka mace ta yi saka ba ba wata tsohuwa ba gama za a ga mace ta mutu wanda saka ta a takaba ai namiji ya mutu mai saka ta a takaba din ba ta zo ba har bayan kwana biyu ko kwana uku wai tana zaune tana jira sai tsohuwa ta zo ta mata wanka kuma yanzu da Allah matar da ta kai a aure ta wata tsohuwa ne za ta zo ta mata wanka wannan yayi kuna ganin ko a jahilci to me za idan da mijin yana nan da rai suka sadu ba za ta jira tsohuwar da za ta mata wankan janaba ba ya kamata da aika wanda da ce to hajji kan mazin ya zaru da ni kuma ba a yi wanka ba ke zo za a yi wankan janaba me yasa ba a yi kuma wankan janaba ai wajibi ne ko amma ka ga wanda ba wajibi ne sai dan ya zo ya saka mutane kuma sun mai da kansu wajibi a kansa ya kautar da su da akan wajibi ya dora su akan abin da ba shi ne ba wanda yawanci tsofaffinmu ne wanda ba su karatu ba kuma ku yi haƙuri iyayenmu ne amma ilimi ba haka yace a yi ba shi ne gaskiyar magana so don haka mutuwa take sa a sa a takabar kuma su tsofaffin da suka rike sai sun saka a takabar akwai ribar da suke ke wata ƙwarya ake sayowa sabuwa fil a kasuwa a zuba mata ruwa to zanin da mijin ya mutu yana jikin matar bata shiga ta kaba idan ta zo ta kunce ta mata wanka aka saka ta a ta kaba to da ƙwaryar da zanin duka na mai wanka ne ka ga ai dabara ne shi da da abin nan kawai kun yi waki da malamai sun yi karatu su rasa yadda za su samu kuɗi sai suka fito muku da dabara cewa ka zo a ma addu'a kuma in an addu'a dole sai kayan ka taure saboda bai ci nama ba ya daɗe bai ci nama ba don har sai kuma da yake jahili ne dama ba ka san yadda kana ganin in ba a yanka taure ba ba za a amsa addu'a ba kai ka sayo taure ko sai ka aiki ka ga ya ci bulus to su ɗin ma haka waɗancan ɓangaren saboda ku a wannan a cikin wannan al'ummar ba wanda kuka fi so su wahala kawai malaranku haka kuke ba haka ba ne ko sai na fito da abubuwan yanzu yan siyasa ba suna raba kuɗi ba idan sun raba sun ba ku karɓa kuke ba ku gaya ma kowa amma da allah zai sa cikin rabon a samu wani malamin shi ma ya karɓa sai kun yi magana haka ne kuma ku kun karɓa ba ku ce komai ba kuna ku ba haram ba ne ba kuma komai ba ne amma malami in dai an ba shi ya karɓa sai kun yi suru haka kuke ko ba haka ba na yawa yanzu da gobe za a gani na zo da wata motar da ba wannan motar da aka sawa ba to ranar ko baka ji abin ban kaje gari sai ka fara na ga malam da wata motar kuma da ba koya aka yi koko saboda dai ka fi son kullum ka gani matsiyaci wannan ne abin da kake so kullum ka gani matalauci matsiyaci haka maganar kenan ai maganar gaskiya guda ɗaya ce ko ba kwa so haka maganar take kun dinga surutu kenan to shi sa kullum ban san dai abin ba shi kuma Allah ya kan ɗauki wanda ya masa hidima ya bashi ma annabi ma cewa in ka shigaltu ko ba kai roƙo ba kawai aikin ka yin Allah kake yi ma aiki kawai to Allah ya yi alƙawarin zai biya ma bukatun ka ko ba ka roƙe shi ba to ka ga ya za ku yi kenan yanzu ba ku ce komai ba wani ka za ku haƙura da maganar annabi so saboda haka zai azo a mata wanka a saka ta shi kenan ta karbi abin da to ta kaba daga an mutu labari ya iso shi kenan mace shiga ta kaba daga nan za ta ci gaba da zama ba ado ba cewa ake ba za ta yi wanka ba amma dai ba za ta ranga da ado irin na kwalliya ba saboda har yanzu mijinta yana da haƙƙi a kanta na wata hudu da kwana goma musulunci ya da cewa ta da ta jirgi daɗin jikinta amma banda sabulu mai ƙanshi banda suka turare banda ado da gazar da jambaki da wane ne da kayan shehura duk ba a sakawa kaya za ki sa haka dai na nuna tawaburi da bakin ciki da damuwa na kyau da da mai gidan haka za ki zauna kuma babu wata ibada ta kaman ma da aka ce gashi wai dan kina saka ba ita za ki kai irin dai ibadar da Allah ya dora miki wanda kike na salloli na azumi na azkar na karatun alqur'ani shine zaki ci gaba da ba wani abu daban za a zo miki da shi batun kuma a hana ki fita da daddare wata da farin wata ya gaiki wannan ma canfi ne ba ya da shi ba wanda akwai matan da komai fitsarin da suke ji da bayan gida idan suna ta gaba wasu tsofaffi jahilai sun hana su fita kar ki yarda ko haɗa ido da farin wata wannan ba daidai ba ne canfi ne kawai an gani idan larura ta kama baki da lafiya za a je asibiti da ke saboda baki da lafiya dole a ganinarsa ko gobara ta kama ɗakin da yake ciki dole za ki fita an gane ko baki da abinci kuma ba mai siyo miki kuma kina da kuɗi za ki siya ire irin waɗannan laruran su ne ake lissafawa cewa mai ta kama za ta iya fita amma irin fatoyin da ake wa manya-manyan ma'aikatan gwamnati mace tana aikin gwamnati mijinta ya rasu ake in kai kwana arba'in ta kusa wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne allah cewa askiru na bin haisu kanto ku ajiye su ta inda kuka zauna da su kuma su zauna har wata hudu da kwana goma ba wata ta kaba ta arba'in babu ta wannan duka son zuciya ne da wasu malamai suke yi da kuma ganin kyau sai da rasta ce ko wani abu sai a bankin wannan ba ba gaskiya ba ne kafin ki zama darakta ko a kafa aikin gwamnati Allah ya kafa dokokinsa aikin ku na gwamnati ya zo ya tarar da dokokin Allah ne kuma in ana so a shirya da Allah dole a yi ma Allah biyayya to wannan shi ne za ki zauna a tsawon wannan lokaci yaro da hudu da kwana goma ko babu wani biki da ake don za ki fita a cikin cewa sai an dinka riguna anko wannan duk jahiliya mata su dinka abin nan a ana ta dafa ba wanda ya sa babu ma wani abu da aka ce wanda in kwanan ta kaba ya kare sai ya yi shi babu shi. da haka wannan zaman kawai ake son ki zauna haka shine amma za a yi auko, za a dafa shinkafa za a gayyato wasu wannan duka shekan da yake kawo mutane waɗannan abu babu shi. an gane wannan sai na uku wai yaya mutum zai cika sallah idan ya samu raka a ƙarshe yadda ake a cika sallah idan an samu raka a ƙarshe ko a magariba ko a sallar abin nan isha da azahar da la'asar an gane misali yanzu a isha ko a azahar ko a la'asar sai ka samu raka a ƙarshe wanda ita ne liman mai tafiya to ka bi shi an gama raka ya zauna kai ma dole ka zauna don bi kake haka ne idan ka zauna aka yi tafiya liman ya sallame kuma kai ma za ka yi tafiya saboda mutaba'a duk da cewa ba muhallin zaman ka bane amma za ka zauna saboda mutaba'a kana bin liman idan liman ya sallame to yanzu kai kadai ya rage to sai ka tashi ka kawo mai fatiha da sura tawawun insha ne ko a zahar ko la'asar ai raka a gudu ne ko sai kawo mai fatiha da sura idan ka kawo ta ka samu biyu kenan wannan shine ma'allin zaman wancan zaman biyayya ce da liman ya sa ta bar ina jin an fahimta to sai kai tahiya to sai ka tashi kuma ka kawo raka a guda biyu masu fatiha kadai a sirrance wannan shine kaulun raje kuma shine sahabbai suka tafi a kansa su an tambaye su da yasa da in na tashi ba zan kawo mai fatiha ba har yanzu ta uku ko mu fatiha da sura suka ce ai ba a rama ba a fara sallah daga ƙarshe dan haka raka da ka samu ta farko ka bi mai ita ce raka da ta farko ta biyu ita ce ta biyu sai ka zauna kai tahiya biyu idan ka sake sune na ƙarshe saboda ba a fara sallah ta ka ana fara ta taka wagon ta ko kun gane maganar saboda kada ka tashi kai sallar wai misali tun da ka samu raka'a daya ta ƙarshe mai fatiha a wajen liman da ka tashi daga kawo mai fatiha da sura ka zauna kai tahiya kuma da ka tashi ta ukun ma sai ka kawo ta mai fatiha da sura wannan ƙaunin bai da inganci an gane amma in har kuma kai haka to ba wanda yake sallar kuma ta ɓaci amma ba shi ne abin da arrasik fil ilmi ba suke amfani da shi sahabbai sun fi kowa tabbata cikin ilimi ko wannan shi ne haka kuma idan magariba ce ta same ka an gane raka'ar karshe ka samu idan ka tashi ya liman ya sallama sai ka kawo mai fatiha da sura a bayyane ka samu biyu kenan ko to sai ka zauna kai tahiya to idan ka tashi sai ka kawo mai fatiha a sirrance ita ce raka'ar ta karshe an gane wannan wannan shine mai hadin muslim ya tsaya ya daddale ce cewa shine kauli na ahlul ilmi wa rasul ma abota ilimi da tabbata cikin ilimi an bayyana to sai kuma ya ce mutumin da ya tafiya zai yi kasaru bayan ya je garin da yake kuma ya sake wata tafiyar daban zai yi kasaru misali mutum ya tafi neman kuɗi an gane kamar mutum yanzu ya tafi ko inubu ko wani abu ya je zauna a kan a can yake neman kudinsa to a can ɗin ma sai ya tafiya kuma ya shiga ƙauyuka neman abin da yake nema zai yi ko ko ba ya yi ba yawwa to yanzu tafiya nawa nan yi tafiya ne to wajen tafiyar nan kasuru zai yi ta yi sai malamai suka ce idan ka tashi tafiyar ka tafi menene manufarka a tafiya lokacin da ka tafi dama kana jin za ka yi wata uku ko wata biyu da kaje can ne gurin da kake zaune kana neman kaya an gani ta wannan tafiyar idan ka tafi za ka yi wata uku ko wata biyu tun daga tafiyar ka dama haka to idan ka je cika sallah ba ka kun fahimci maganar za ka cika sallah amma idan ka tafi akan cewa duk lokacin da na samu kaya kawai abin da ya kai ni zan dawo amma ana tsammani zan samu kaya yau ne gobe ne har aka shekara guda kana gudun kayan ka bai samu ba duk kasar za ka yi kai jama'a kun fahimci bambancin wannan dama ka san zaman da za ka yi wannan kuma in kayan ya samu ne za ka dawo to in wata guda ko shekara ma haka bai man ajin saliki ne kawai ce ko shekara za ka yi ƙasaro za ka yi domin in buƙatar ka ta biya dawa za ka yi an gane to can din da kake zaune za ka yi wata uku an ce ka cika sallah amma kuma kana fita ƙauyuka wanda sun kai kai ƙasaro ka nemo kaya ka dawo ka ajiye saboda kai ka tattara za ka dawo gari ƙasaro za ka yi a can ko kuma ya na'am wasu malaman suka ce ƙasaro za ka yi amma in ka dawo inda ka yada zango za ka yi wata da watanni a gurin cika sallah za matsalar kowa ya gane da sai tambayar ka ta ta ƙarshe a tambayar su ta karshe na cewa menene wanda ya tamfi canji yana kama da shirka ne ko ma a ce shirka ce faifai an fahimta a tamfi shi ne misali yanzu ka ce akwai mutanen da suke da in za tafiya ko neman kudi ko wani gari ko wani abu idan suka fito suka gamu da kuturu sai su ce ranar ba sa'a wannan tamfi kuma shirka ne don wanda zai iya baka rashin sa'a in ba Allah ba ba wanda kuma san inda sa'a take kaiwa haka kuma mutum kawai ya daga idanu da daddare sai ya ga wata tauraruwa ya fito ya ce a ah, ai ya ga wata tauraruwa mai wuciya kuma wannan shekarar babu sa'a tabbi ne an gani ko kuma a'a kawai in kai tafiya ka ga da kurege misali sai ka ce ba sa'a sai ka dawo gida ko dai wani abu da ka ɗauka ka canfa balarabe na kiran ka fa'ir canfi an bayyana shirka ce an gane wannan abin shirka ce wace in an yi kaza za a samu kudi idan kuma aka yi kaza to ba za a samu ba eh, ko ya auri mata mai farar kafa wannan duk canfi wannan haɗa Allah ne da wani Allah kada yake da tasarrufi cikin bayansa an gane abun ma zai baka mamaki Abun da ake canfe tantan da su sai su ba sa iya yin komai yanzu sai ka aure ta sai ka kawo mata abinci amma ka ce ita ne take hana ka abinci ita ta kasa siyar da kanta kai kake siyar da ita amma wai wai ta ɗebe ma kuɗi ko ko kuma kurege ka ga kurege kawai ka yana gudu yana shiga daji kai kuma kana gudu kana dawa gida ba sa'a wannan akwai gazawa ɗan adam ma a hankalci da kamata yi canfi in ka samu waye allah in ka rasa ka komai da ka gani allah ke sarrafa ya kansu eh, masu tambayar suna bibiya ne a kan abubuwa sun turo ina jin ne sun gani ko ma dai wasu ma sun amfana da abubuwan da suka tambaya an gane kamar yadda wani ya rubuto mana yaushe ne ya rubuto mu aka saka mu a ciki aka yi mana ƙazafi aka mana ƙarya saboda ƙarya aka mana amma dai muka bar su da allah kawai eh, cewa wai ba ba a roƙon mutum wuta misali kamar yadda mata suke yanzu ba su da ashanar kartawa an gane sai ta aika gidan makwabta a ce a ba ta gaushi za ta kunna wuta ana yi aiko yawanci a wajen mata ake wuta to sai kawai wani ya ƙagi ƙarya sai ya ce kuma mun ka fara ƙarya aka tsaga mana cewa wai idan mace ta ba da wutar to an ɗebe arzikin ta ne an gane sannan kuma kai da kakar wutar za ka shiga wuta ne wasu ne kamta canfi haka kuma wallahi sai aka danganta maganar wani dalilin fahimta na aka cuce ni aka mun karya wani ne wanda baya kaunar mu isar da sako ina gani wannan magana karya ce kawai dan mutum ya zo a ah, yanzu wani ne zai ce a ranta mun da mu kona ko Takaddi. shi ke na wani zai idan ka ba da wannan ka ba da adadin ka ga camfi ne nau'in camfi ne kuma wai kai da aka baka an baka wuta shi kuma wanda ya bayar ya bayar da arzikin canji ba ka san duk inda ka kai da wani sai ya shirya shi kuma abin da zai maka sharri ko kuma ana magana irin abin da na faɗa na waya ba a gama magana ba ba ka fahimta ba ka tashi ka fita kuma kana son ka je ka ɗora magana sai ka je ka ɗora ƙarya wannan ƙarya ce kawai ake wa mutane to mu dawo kan kan karatun mu ko fa iza nufiqa fi suri ko ubangiji yake fa iza nufiqa fi suri idan muka yi busa a cikin kaho wannan na ranar tashin alkiyama ko fala an saba bainahu Allah yake babu wata dangantaka ainihin nasab ita ce dangantaka an gane dangantaka tana katsewa idan allah ya tada alkiyama babu ita ba za ta amfana ba ɗanka ba zai amfane ka ba kai ba za ka amfani ɗanka ba saboda an yanke dangantaka ba za ka iya amfanin babbanka ba babbanka ba zai iya amfanar ka ba ba za ka amfani kawunka ba kawunka ba zai iya amfanin ka ba ba za ka amfani matarka ba matarka ba za ta iya amfanar ka ba duk mun kaɗe abin da yake jawo tausayi da dangantaka duk mun kaɗe shi illa kai wasu hadisa annabi da suke cewa shi dangantakar annabi wadda suka zamanta musulmai ba za ka kaɗe ba za su amfana da dangantakar da annabi yake wani akwai wasu hadisai da suke ta wannan magana an fahimta an gane eh, kamar yadda yanzu yadda annabi yake faɗin cewa faɗi matsoka ce daga jikin ko duk abin da yake cutar da ita yana cutar da shi kun bayyana saboda har ta lokacin da aka zo za a yi mata wani abu ko na auratayya ne sai wata magana cewa abin da zai sa ta shakku ni ma yana saka ta shakku ma'ana kenan tana da shakkun watakila ko kifiya ta cutar da ita ko na mai kama da haka to shi ma wannan Allah ya yana da shakku akan wani to amma dangantaka ta abin nan manzo Allah a ranar tashin alkiyama da waɗanda suka imani cikin dangin sa duk suna nan ba a kace ta ba kamar yadda wasu hadisan suke nuna wallahu a'lam amma ubangiji cewa wala an saba kisa wasu gaba ɗaya suka cike wannan gaba ɗaya fara an saba a dangantaka ta kowa ma ba za ta amfani kuma akwai kamar alamun wannan magana suna da abin nan domin ai abu jahal dangi ne na annabi ko amma ina je alkiyama wannan dangantakar za ta yi amfani ba za ta yi ba ko ba za ta yi ba bayyana ya ce idan mun busa tsaho fala an saba bainahu babu dangantaka a tsakani kuma dawa me yasa kake samar da tausayi akan wani abinda yasa kake samar da tausayi akan wani dangantaka ce yanzu akwai mutane a gidan kurkukun nan ko haka ne kamar tun da ba danginka a ciki mai mai ka amma inda akwai ko kaninka ko wanka ko babbanka ko babanka ko wani na ka wanda yake ciki to watakila sai a gansa a gurin ko me ya kai ka gurin ziyarar dangantaka ita ta sa kake jin sosai wanda yake wannan gurin watakila ka kai masa abinci to in an tada lahira an gani. ko babanka ne zai shiga jihar nawa baka da dangantakar ai an fahimci dai magana ko ko mahaifiyarka ce za ka shiga wuta kai za ka shiga aljanna ba za ka iya ba ta komai ba don ka kai na kadai amma watakila a nan duniya saboda wannan dangantaka za ka iya ba da gudumawa kuɗi don a shiro ɗan uwanka ko na so wannan allah yana nuna maka lahira kenan ta zama mai ta zama dole dan adam ya san abin da yake ciki ai hadisi ya zo wanda annabi ya tara qurayshawa dangin sa ne ko yake musu ya ƙuraishawa ko kowa ya fahimci kansa da kansa fa inni la ughni ankum min lafi shay'a ranar alkiyama ba zan iya mallaka muku komai da wani abu daga ƙarshe har sai da ya kira Fatima ko ya Fatima bintu Muhammad salini min mali yace yake Fatima yar annabi ki tambaye ni duk abin da kike so a wannan duniyar na kudi ina da shi in baki amma in an mutu an je lahira fa inni la an anki min Allah shay'a ba zan iya mallaka miki komai ba wani ya nuna dangantaka ta katse ko ba ta katse ba ta katse kenan ko so shi yasa a yanzu za ga akwai mutane da suke cikin wahala baka damu da al'amarin su saboda babu wannan dangantaka amma danginka da suke shan wahala ko kake shan wahala da su an gane kake shan wahala da su ko kuma suke suke shan wahala to kana da wani abu da za ka bayar saboda wannan dangantaka kuma har shi ma ko kalinka ko wanka ya ringa korafi cewa baka masa wani abu amma akwai abokansa da sauran wasu mutane a duniya ba sa korafin baka taimake su ba shi me yasa yake korafi dangantaka haka ne to Allah ya ce zan kafe ka ranar tashin alkiyama fala an saba bainahum babu wata dangantaka a tsakanin yau ba irin a wannan rana wala ya ta sa'adu ba za su tambayi juna ba ba wani wanda zai tashi a filin tashin alkiyama kawai daga fitowarsa daga kabari ya ce ina matata wallahi ba ka isa ba babu wanda ko babu wanda zai fito daga kabari daga fitowar ya ce ina baban shi babu wanda zai fito daga kabari daga busa kafan ya fito sannan ya ce ina mahaifiyar ko ina kaninsa ko ina wansa ko ina kanuwarsa ko ina yarsa ko ina babbansa ko ina kawunsa ba wannan Allah ya ce din na katse shi saboda kowa ya sani cewa aikinsa kenan shine dogaronsa ko haka ne ko ba haka ba amma nan kana iya ta tsiya saboda kai dan gidan gwamna ne misali ko dan gidan alƙali ne kai ko dan gidan sarki ne kai ko dan gidan dan majalisa ne ko sai kai barna ka karya doka ko saboda wannan dangantakar ko an kama ka za a sako ka ana yi ko ba a yi to a lahira ba uban da zai je ya tsaya a gaban Allah ya ce wannan ɗana ne kuma Allah ne sarki ne a garin a sake shi ba zai yi ba a lahira ba za a yi wannan ba amma anan ana iya kama ka wata sai in kai ne shari'a ne ma kake shari'a manyan sai su masu rabu da kai sai dai su kira da sama da kai su ce mun ce a sakewa ne kuma su manyan da suke zama da kai su za su kira su ce shari'a nan wani kai kiri yi tuka haka ne ko ba ka ba a lahira ba wanda zai wani duk wanda ya tsokalo ya tsokalo in kai zina wallahi babanka bai isa ya kuma ko ubanka ne sarkin malamai ba zai shiga ba ba gane ba kowa ne na kasancin ko shi ne shugaban ƙasa kowa bin isa ya je wajen Allah da wannan maganar yanzu mai wannan aya take koya ma da shiga hankalinka kuma kai kyawawan ayyuka domin duk wani dangantaka da take tsammani ba za ta yi aiki ba ba za ta yi aiki ba wannan kuma har ga annabawa kowa da kansa yake tsayawa yau ma la tamliku ne nafsun li nafsin shay'a babu rai da ta mallaki wani abu wal amru yawma idin al'amarin a wannan lokacin lillah na Allah ne wala ya ta sa'aluna ba a tambayar juna ba wanda zai fito ya ce to ina wanan ina wanan Allah sai ba da wata magana ya ce faman taqulat mawazinu wanda duk ma'auninsa ya yi nauyi fikelinka da aka kawar ayyukanka kyawawa suka yi nauyi suka rinjayi munanan ayyukanka ba guda ika waɗannan inji allah umar mublehu da su ne masu samun rabon gidan aljanna ya faɗi suna bai faɗi sunan malam ba bai faɗi sunan shugaban ƙasa ba bai faɗi sunan gwamna ba bai faɗi sunan wani talaka ba bai faɗi sunan wani hamshakin mai kuɗi ba wani hamshakin mai sarauta duk allah bai ambaci sunan kowa ba faman saƙulan wanda duk wanda duk saboda haka ba wanda ya sani sai shi allah wanda duk ma'auninsa ya nauyi Allah bai kalli matsayin ka ba kawai ya kalli matsayin aikin da kai sai sa Allah ya faɗa a wata ayar sai khafidatun rafi'a alkiyama tana kaskantar da wasu masu ɗaukakar daraja a duniya ana tada alkiyama sai a tattake su su ba kowa ba ne amma anan duniya rafi'a maɗaukaka ne baka kaɗai suka je kusa da su ba saboda girman darajar su da mukamai da Allah ya bada yace a lahira tana tsayawa za mu da su kaskantattu hafiza wanda ake taka su a filin tashin alkiyama ba su da kima ba su da kawai har wani hadisi annabi ya ce za a zo da mutum mai kiba mai nama mai nauyi yana da nama yana da nauyi in an aura shi a sake yi zai nauyi saboda jikinsa amma in aka ɗora shi a cikin mizani na Allah na auna aiki wanda Allah ya ko girman sauro ba zai kai ba nauyinsa ba zai kai nauyin sauro ba saboda duk munanan aiki duk wannan naman an haɗa shi da haram ne kawai da haka in ka shi bai kai nauyin sauro ba me ake nuna mana yanzu kowa ya dage ya aiki kowa ka yi kokari kawai ka ceci kanka bin wani ruɗu duk da kai kama. ba oh, ai mu ne suwa ne mu muke bin suwa ne a ah! wannan na duk da kake wannan maganar da kurari da ɓata rai da zagin mutane da kake akan ɗan abin da kake samu idan ya mutu ba kafar kaɗe ne a kabari in an jawo shi ɗayar ma za ka zabe kawai sai ka kada da kafarin sa tafi a miyar ka tafi ka na tafi kuma ba za a gamu wasu ranar tashin alkiyama in Allah ya ga dama saboda ka kada ka yadda kai sabon Allah dan wani kada ka yadda ka saba ba Allah dan wani kada ka bata lafiyar ka saboda wani ka daina ihun banza a gaban wani ka san azzalimi ne amma kana ta ihu kana taimakon ka za ka yi kuka wallahi wanda duk ma'auninsa ya yi nauyi kyawun ayyukan da suka yi rinjaye waɗannan su ne masu rabauta in ji allah wa man kaffat mawazinuhu wanda ma'auninsa ya yi sauƙi shi ne an gwada aikinsa sai aka samu bai da aiki masu kyau da yawa ayyukan zunubansa sun suka yi rinjaye su ne masu nauyi wa gulalika waɗannan ji allah fasiru an kusa sun yi asarar kansu malam ba asarar gida kai ba ba asarar mota ba ba asarar jari ba abin da kai asara kanka kai asara gaba ɗaya kanka yanzu kai asara to kaga wanda ya asara kanka ai babu maganar jaje wanda ya rasa gida ne za a masa jaje a ce Allah mai da gurbi ko wanda ya rasa kuɗi wataƙila gobara ko wani abu shi za a jaje a ce Allah mayar da mafi alheri Allah mai maka kaza to amma in kai asarar kanka sai ina za a fara maka jaje to sai Allah ya tafi duwa, ya ce kawai waɗannan su suke asarar kansu da kansu don haka babu wani mai maka jaje to ba sai an same ka ba za a yi jaje to kanka ma ka yi asarar ka ba maganar jaje ka kuma banda wannan kayi asarar kanka da kanka sai Allah ya ce fi jahannama a cikin jahannama khaliduna madawwama ne Allah ka kiyaye mu Allah ya ce talfahu wujuhakum an-nar wuta tana lallabi tana laso fiskokinsu in kai falar sai ta kona fiskar wahun fi a su a cikin wutar kalihu na ana daddaye naman fiskar sai a ɗaye sai a sa wuta ta kona sai a ɗaye sai a sa wuta ta kona sa suhanallah Allah ta kiyaye shi ibnu kafir yace yuqdiru ta'ala Allah yana ba da labari a wannan guri annabu cewa al'amarin yadda yake izanu ta kafi suri idan aka yi buza cikin kafo an gani na kukatun busar kafo ta tattaro wato mutane jiya muke karantawa a hadisi ko cewa hatta kwari Allah zai tattara su da kwari hatta dabbobi da suka zalunci junansu za a tattaro su kuma a yi musu kitaki ƙarshe dai usaimin yake fara a cikin sa yake dukkan kullu zuruhin duk abin da yake da rai yukushar za a taro shi ka dubi kiyasai ka dubi kwari ka dubi kunamai macizai ya ba da misali tururuwa duk waɗannan duk wani abin da ka sani mai rai sai an taso wani abin sai dai kawai ka sallama ma ubangiji yanzu daga yanzu a ce ƙwari kaf da suka yi gida a ƙarƙashin katangarka in ta rushe ka dinka ganin kiyaye suna ƙulƙulowa marasa adadi ba za ka iya ƙirga su ba kuma a gidanka kaɗai kuma a ƙarƙashin ɗakinka a nan suke rayuwa kai baka san ma da su ba sai in katangar ta rushe za a gamu ko in wani dalili ya faru sai su fito wake ba su abin to zai tada su Malam harkar ta wuce kawai wai hankalinka zai iya gano kawai sai dai ka sallama ma Allah ya dai ka sallama maka. su waɗannan kuma duk idan an da su kisasi za a yi watakila wani kiyashin ya zalunci wani saboda adalcin ubangiji ya tabbata sai ya yi shari'a ya sa kowane kiyashi ya ramu. balle ka dawo kan dabbobi balle kuma 'ya'yan adam da allah ya kallafa musu shari'a malam duk inda ka samu damar karka zalunci wani wallah karka zalunci shi saboda wallahi sai ka gane kuskuren duk yadda aka in dai ka samu dama kar ka zalunci kowa to wallahi kar ka zalunta ka bari in ga dama kowa ya zalunce ka saboda kai ne da riba amma kai duk yadda za a yi wallahi kar ka kuskura ka zalunci wani ko ka samu dama akan ka kar ka zalunce shi yi hakuri kawai ka bari wallahi kai za ka ci riba lokaci zai zo nafhatun nusur busawa ta tsara mutane wa qama an-nasu min al-qubur mutane za su tashi daga kabarurruka a wannan lokaci Allah ya ce fala an saba bainahum wato babu a babu dangantaka a tsakanin ai la tashba'ul ansabu yawma idin al ansabu dangantaka la tanfa'u dangantaka la tanfa'ul ansabu yawma idin dangantaka ba za ta yi amfani ba a wannan rana a wata ayar fa Allah cewa yi wa in tad'u musqalatun ila himliha ko la yu'mal minhu shay'un walau kana za qurba idan mutum ya kasance yana da kusanci da wani mutum an ta da alkiyama kila kuma yadda annabi ba da labari yadda ibnu kasir ya kawo a wannan aya cewa gawa ne za ƙurba ba abocin kusa shi da uba ma ya kawo misali annabi ce mahaifi da ɗa a yi ƙarewar kusanci kenan ko mahaifi zai zama abinda yake neman bukata makin ɗaya tal yake nema don ya shiga aljanna in ya zama maki ɗaya zai shiga aljanna amma kuma ga ɗansa yana da makin shiga aljanna oba min a aula ai watakila in a duniya ne zai iya bayar amma allah ya ce wa in tadu da uban zai nema saboda zunubinsa ya fi aikinsa kyawa muskalatun yana da nauyin zunubi amma guda ɗaya ke nema a cikata masa zai rinjayi zunubin ya tafi aljanna ya kira ɗansa ya bashi makin ɗaya ɗan zai ce ba zai bayar ba haka annabi ya faɗi kuma haka nasin alƙur'ani ce. wa in tad'u musqalatun ila ibniha la umar min shay'un walau kana za qurba ba zai ɗauke ma komai ba ko da ma'abocin kusa kusacinka ne wannan ana gaya mana kowa ya kasan kowa ya kasan wallaki wallahi lahira ta wuce wata yadda duk ake tsammanin abin ya wuce haka so saboda haka duk inda ka samu dama karka yi zalunci ka yi kokari ka hana kanka zalunci wala yaris ko haka ne wala yarsi walidun liwaladi haka ne ya yar'i wala yarmi ko walidun liwaladi so babu wani mahaifi da zai taimaki ɗansa ko wani ɗa ya taimaki mahaifinsa ya nuna masa wani abu ko ya taimaka masa akan wani abu ba zai yi wala ya yalwi alayhi ko waiwayawa ya karkata zuwa gare shi ba zai in uba zai kira ɗa ba zai waiwaya ya kalle shi idan ɗa zai kira uba uba ba zai waiwaya ya kalle shi fadin Allah yau mai firrul mar'u ko min akhi yau mai firrul mar'u min akhi ranar da mutum zai gudu ma mawansa ko kaninsa wa ummihi wa abi zai gudu wa mahaifiyarsa da ta haife shi wa abihi zai gudu wa mahaifinsa likullin ri'in ko wa sa'ibatihi wa bani zai guje ma sa'ibarsa ita ce mata yanzu kuma kaga a duniya duk abin da ka samu gurin ta zaka tafi amma an je lahira gudun ta wa bani zai guje ma daya Yana nuna maka je an saba din an kase, dangantakar dai babu ita. Kada lafuta ala, Allah ya ce wala ya Habibun Hamima, Habibun masoyi. Ba zai taimbai masoyinka ba. Nan ne wasakila abokinka, ko wanda ya sa ka lalle ko? An kekewa shi ko. kaga mutum yana son ya tuno maka da abota sai ce maka ke saka ne alalle saboda an daɗe kenan to in an ta da alƙiyama ba za ka tambayi labarinsa ba ba da ma ka tsaya a lahira kana cewa ina wanda ya saka ni lalle ranar aure nan? a ita ma wanda ka auren gudu kake mata balle kuma wanda ya saka ka lallar wala ya tsalu hamimun hamima yubassaru na Allah ya ce ana nuna musu junansu sai a nuna ma abokinka sai ga abokinka ya ganka sai ma ga abokinka amma dai ba wata magana babu wani abu da zai shiga tsakani a ƙarshen ayar a can Allah ya ce yawaddul mujrim mujrimi mai laifi mai laifi a wannan ranar yana burin lauyar ya min azabi yawma idhin bi bani da zai fanshi kansa a wannan ranar da 'ya'yansa kawai sai mutum ya tattaro 'ya'yansa yayi yi laifi yayi kwama talarsa a duniya duka tuwa tuwa da ciko-ciko da kere da hadama da zalunci da duk abin da ka sani yayi ya cuci mutane da wai za a ba shi dama sai ya ɗebo 'ya'yansa ya ce allah waɗannan a karɓe su su a saka su a wuta a madadin laifin da na ne kuma a kai ni aljanna <laughs> Allah ba azzalimi ba ne ba za a yi wannan ba ba za a yi wannan ba ai la yas'alul qaribu an qaw an qaribi ma'abocin kusaci ba zai tambaya ba akan ma'abocin kusacin sa wa huwa yubsiruhu kuma yana ganin sa kowa yana ganin juna amma ba wanda zai tambaya walau kana alaihi min al-awzari an gane kadi asqala zaharahu ko ko da ya kasance a kansa akwai nauyi na zunubi kuma ya nauyaye shi ba wanda zai tambaya a wani wannan lodin ba, wannan ma baka isa ka faɗa ba ba wanda zai tambayi aikin wani kowa ta kansa yake wa huwa kana a'azzun nasi alayhi fi dunya kuma ya kasance shine mafi girma a kansa a duniya kasan akwai mutanen da in an ba ka haƙuri an ba ka baka hakuri a akwai waɗanda idan sun zo saboda girman su ka haƙura ko to ko da irin su ne ka gan shi da lodin zunubi ba za ka iya tambayar su ba za kuma ka taimaka masa ba to maganar kunya ma kenan ta tashi da jin nauyi duk an rasa su a wannan lokaci maltafata ilaihi ba zai waiwaya ya kalle shi ba wala amala an wizna wazna da ba'udatin ba zai ɗauke masa nauyi ba ne da awon abin da yake cikin sauro ba za ka yi ka rage ma wani musulmi ka ga ko ai abin da ya kamata ka yi tun a wannan duniyar ka yi kokari ka sauke zaluncin da ka zalunci mutane tunda ba mai iya sauke maka daidai da abin da ya shafi fiffikin sauro wani ya karɓa ya ce bari mu rage maka wannan nauyi ba mai yi maka kala ta'ala Allah ya ce yawma yaturru al-mar'u min akhi ranar da mutum yake gudu ma dan uwansa wa ummihi wa abihi yana guje ma uwarsa da babanki wa saqibatihi yana guje wa matarsa wa banihi da ƴaƴansa li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni kowanne ɗaya daga cikin su sha'nin sa ya dace shi قال ابن مسعود ابن مسعود يكتب إذا كان يوم القيامة idan ranar alkiyama ta zo jama'an lahu al'awwali da wal'akari allah zai tattaro na farko da na ƙarshe zai tattaro na farko da na ƙarshe sun manada munadin sa'annan mai kira sai ya kira ala ya ce ku saurara man kana lahu mazlamatun wanda duk ya kasance ya zalunci wani a gurinsa akwai kayan da ya zalunta na mutane falyaji'a an gane falyaji'a falyakuz haqqa to yazo domin ya karbi haƙƙinsa Allah zai yi shari'a in an tada alƙiyama wannan shi ne za sai a sa mai kira ya kira a yi shi cikin mutane a ce duk wanda ya san an zalunce shi ya zo an gani. dan ya karfi haƙƙinsa Allah ya ce ni zan karɓo haƙƙin a hannun wanda ya zalunce shi in ba shi na kaga kenan ba mulki a ranar ba mulki ba wanda zai raka ka ba wani soja da zai zo raka ka wai za su maka rakiya ko wani fa zai zo ya tsaya ko wani wane ne duka babu fa yafrahu almar'u an yakuna lahu haqqun ala walidi kaji ba dan masaudi yake cewa sai kaga mutum yana farin ciki a wannan lokacin wai farin cikin ma zai rinka faɗa cewa yana da haƙƙi a gurin babansa don haka zai zo tsaya ce a ɓata masa haƙƙinsa a gurin babansa ka haifa ka jefa ka haifa baka ba da tarbiyya ba Haƙƙoƙi suna nan ka yi ka haifa mutane na biyu yanzu ɗan ne zai zo yana alfahari cewa a ƙwata maka haƙƙinsa a wajen ubansa an gane au zaujatihi ko kuma a karɓa masa haƙƙinsa a wajen matarsa matarsa ta zaman to ita ne take alfahari ya cuce ni zaman da muka yi na aure saboda haka Allah gani na zo ina bin su haƙƙi a karɓo mu matar da kake ganin cewa ko sauraron ta ba za ta ba saboda ka aure ta kame ka ita kamar baiwa to ga abin da zai faru da ke wa in kana sagiran ko da kuwa wannan haƙƙin dan kankan a wani gurin abin da Allah cewa ko da dan tsumma ne tsumma raki wanda ba zai ma komai ba wa misdaqu zalika fi kitabillah yace malai abin da yake gaskata wannan ya zo a cikin littafin Allah فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون idan mun busa kaho a wannan rana babu wata dangantaka a tsakanin kuma ba mai tambayar wani jama'a kowa sai ya zamanto ya yi makan safara inda kana da dama ka daina zalunci in kuma ka yi zalunci ka mayar musu da kayan duk wanda ka san ka zalunci shi wallahi ka mayar masa ko ka je ka nemi yafiya ya halattar maka da wannan abu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 Allah ka sauƙaƙa mana hisabi ya Allah ubangiji ka sauƙaƙa mana hisabi Allah ka mana hisabi ka sauƙa Allah ka hana mu mutane ya Allah ko da zakatun mu suna so ubangiji ka hana mu mutane ya Allah ya Allah kada ka sanya mu cikin azzalumai ya Allah sanya mu cikin masu tsira ya Allah ubangiji ka taimake mu ya Allah ka yassara mana al'amuran mu ya Allah ka gafarta mana zunuban mu ya Allah ka ji dan iyayen mu ya Allah ka mana albarka cikin gidajen mu ya Allah cikin ilimin mu da matan mu kai musu albarka ya Allah ya Allah ka tsare mu da tsaron ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين